yi magana akan wannan hadisi a cikin fathul bari cikin mujalladi na goma na fathul bari ya yi magana akan na farko tukun na matsalan alhira wanda ya ce kamar da muka ambata alhira an ce shi ne alfarj wasu kuma kamar yadda al'imamu abu dawuda ya ruwaito tashi riwayan ya ruwaito shi da alhazza maimakon alhira sai zama bi mataini kha'un da zayun sai ce babin da ke bayani ya mushi babi yake cewa babin da ke bayani akan babu ma ja a fil khazzi abin ya zo game da alkhaz ya rawaito shi aka to alkhaz shine a wani tufa ne da ake yi daga cakuɗaɗɗeniyan auduga da alharini alharini shi ma alharini kenan za a ci mishi haka ibn mubarak shi ma ya roto wannan riwaya da tashi wanda ya zo a cikin littafin shi kitabu zuhud shi ma ya roto shi da yushaku an tastahilla ummati furujan nisa'i wal hari ana nan al'umma ta za su halasta farjojin mataye da kuma alharini wannan riwaya kenan ta Abdullahi dan Mubarak a cikin kitabu Zuhud almuhim shi ibn taimiya ya kawo wannan hadisi ne dan ya hujja da shi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi zargi ga mutanen da za su zo su ce kaɗe kaɗe halas ne kaga wannan dalili ne mai ƙarfi akan haramci to bayan da ya gama bada amsan nan sai ya ce wa qala abul qasim wa qad ruwiya anna rajulan anshada bayna yaday an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an ruwaito cewa wai wani mutum wai ya rera waƙa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa aqbalat fala halaha aridani kasabaji adbarat fa qultu laha wal fuadu fi wahaji hal alayya wai hakuma in ashiqtu min haraji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi la haraja insha Allah wannan daga jin shi ka san bai kama da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan ya fi kama da labari wanda yake na 'yan daudu ko na ɗan kwarai-kwarai wai aka ce wai wani mutum ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi yana waka yana cewa aqbalat wannan mata ta fuskanto fala halaha ne sai ga wasu ainihin wato arida anan shine wato kirjinta abin nan ɗinta hantsocinta suka fuskanto shi kasabaji wanda suna sheki suna walƙiya kamar asabaji shine abin nan wani nau'i ne na gilashi wanda yake mai duhu yana da ƙyalli haka ko kuma tufafi wanda ake shi daga wata madda wadda ake ce mata asabat sunan wani tsuntsu ne ko wata halitta wadda ake kwatancin wannan kamanni da ita wallahu ala a takaice dai ishara zuwa ga kyan halittarta adbarat da ta juya faƙultu laha sai na ce da ita wal fu'adu fi wahaji a daidai lokacin kuma zuciyar shi tana cikin wahaj wahaj shine kamar yadda abin da wuta take idan tana ci balbal bal din nan to zuciyar shi tana bugawa idan aka ce hatin na bi ma'ana ittaka da taruru to wai kamar bege da shauki yana ruruwa a cikin zuciyarsa sai ya ce mata hal sai yake cewa hal alayya wai hakuma kuna ta kallo na kai ku shin akwai laifi ne a kaina in a ashiqtu min haraji shin akwai wani haraji ne akwai wani laifi a kaina ne dan na ga wata mace ta burge na ina kaunarta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wai sai manzo Allah wai sai ya ce sai ya ce wai la haraja insha Allah a'a babu laifi in Allah ya so babu laifi to wannan zance ne na banza jama'a asalin shi akwai wani mutum mai suna Sheikh Bahauddin Muhammad ibn Hussein Al-Amili mai littafin Al-Kashkul yadda ka ji sunan littafin kashkul shine kama a ce kwashe-kwashe kamar jakan maguri shine ma'anar littafin mujalladi biyu ne a cikin juz'in shi na biyu din anan ya ruwaito wannan magana ba tare da isnadi ba haka yadda ka ji an ce dinnan warwaya to da da ibn taymiya ya gama kawa sai ce qultu hadha hadithun mawdu'un bi ittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadith wannan hadisi ne na ƙarya da haduwar malamai waɗanda suka san mai hadisi yake ciki la asla lahu bai da koda isnadi walaisa huwa fi shay'in min dawawin al-islam kuma baya cikin wani abu daga cikin kundayen musulunci wato irin sihahu da sunanu da masanidu da ma'ajimu da muwatta'atu da ajza'u da duk ire-iren waɗannan littafai na musulunci da aka sani inda nan ne ake samun hadisai babu ƙwaya ɗaya da ya kawo shi walaysa lahu isnadun bai ma da isnadi bal huwa min jinsil hadisil akhar allazi qila fihi yayi kama da ɗayan dan uwan shi din za ka yi samun ƙarin bayani akan wannan mas'ala a littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal na ibnu taimiyya na ma ya tabbatar da rauninta ita wannan riwaya da littafin alfawaid mawdua fil ahadith mawdua na mar'i ibn yusuf al-karmi duka sun tabbatar da cewa wannan hadisi ne kawai na yan wa'azin turmi to ɗayan da yake ishara shine wai anna a arabiyyan inna a arabiyyan atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa anshadu wani mutum mutumin ƙauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rera mishi waƙa ya ce wai ƙalla sa'ad hayyatul hawa kabadi kabidi fala tsiba fala tabiba laha wala raqi illa alhabiba alladhi shugiftu bihi fa indahu ruqyati wa tiryaqi wai yazo gun annabi wai yana rerawa ya ce ƙalla sa'ad hayyatul hawa kabidi macijiyar ƙauna ta sari zuciyata fala tabiba laha wannan zuciya ba ta da likita da zai mata magani wala raki babu kuma mai ruƙuyar da zai mata tofi illa habiba illa dai wannan masoyiya alladhi shugiftu bihi wanda na shagaltu da ƙaunarsa fa indahu ruqyati a gurinsa zan samu tofi na watiriyaki da kuma atriyak shine abinda da bature ke ce ma antidote wato maganin sammu maganin guba ko kaga ya ce farko ya ce an sare shi ne eh, kibiyar so ta soke shi kenan ko da suke cewa wato eh, abin nan macije so ta cije shi to kaga in aka idan macije cije mutum abin da ake bashi akwai antidote wato wanda zai gintse wannan dafin ban san me sunan shi da Hausa ba me yake ce ma antidote da Hausa dawa'un dawa'ul eh, abin nan shafin wanda dawa usum shi ne ake ce ma antidote me sunan shi da hausa eh, mai karya dafi maganin dafi to to shi ake ce ma tiryak da larabci galibi yadda suke da shi da wani ɗan abu ne za a ba mutum ya maza ya sha ko wanda za a shafa a wurin da makamantarsu wanda yake yana da ƙarfin sinadari wanda zai karya dafin ko ya gintse shi ko ya hana shi Eh, metaphysics ya shiga jiki ya yadu ko to wannan ita kuma wannan ƙarya akwai an ambata kamar da al hafiz ibnu hajirin ya ambata a cikin lisanul mizan da shi da zahabi a cikin mizanul ihtidar suka ce akwai mutum mai suna muhammad ibn tahirin al-maqdisi mai littafin safwatu safwa safwatu tasawuf shine aka ce ya ambaci wannan magana sai dai an bincika abinda aka buga na littafin a yanzu babu wannan magana a ciki wallahu alam shi kuma ya ambata ne daga wani malami babban malamin 'yan ɗariƙa shine as-saharurudi in kun tana shi as-saharurudi saharurudi a suhrurudi amin an yi magana akan shi a baya shahabuddin abu hafs umar ibnu muhammad ibnu abdullah as-suhru as-suhruradi as-suhruradi wanda ya su shekara ta 632 ne ah, an haife shi shekara ta 539 ya rasu shekara ta 632 wajen shekara casa'in da biyu ko da ɗaya a duniya da rasuwarsa yau kamar shekara 800 kenan da shekara 8 malami ne daga cikin manyan malamin sufai eh, ya yi sarauta ta alƙalanci ya samu kuɗi da yawa malami ne mai kyauta kamar da zabi yake cewa duniya bata rufe mai ido ba wajen kyauta da yake bayarwa to shine mai littafin awariful ma'arif awariful ma'arif littafi ne wanda ke cike da ɗirkaniya irin tasu ta sufaye a ciki ne aka ce ya kawo wannan labarin kuma ya danganta shi cewa wai hadisi ne to shi kan shi saharwardi da ya kawo asurwardi da ya kawo wannan hadisin a cikin littafin nashi awariful ma'arif shi da kanshi bayan da ya kawo shi sai yake cewa wannan hadisin ni kaina ina jin bai inganta ba ga abin da yake cewa yace fa hadal hadisu awradnahu musnadan kama sami'nahu wa wajadnahu wannan hadisin mun kawo shi da isnadin shi kamar yadda muka same shi ne wa qad takallama fi sihhatihi ashabul hadith malaman hadisi sun ce bai tabbata ba ma wajadna shay'an nuqila an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushakilu wajda ahli zamani wa sama'i ba mu taba samun daga manzon Allah an kawo wani abu da ya kama da irin yanda 'yan wannan zamanin namu suke yin fana'i ba wa sama'ihim da sauraronsu ga kiɗa wajtima'uhum wajtima'ihim da taruwarsu wajen kiɗa wa hay'atihim illa hadha sai wannan hadisin shi kadai wa ma ahsanahu min hujjatin lisufiyyati wa ahli zamani fi sama'ihim hujja ce mai kyau a gun yan dariku wajen jin kiɗa wa tamziqihim al-khiraq da yadda suke yaga rigunansu wa qismatiha wa qismatiha allausaha da a ce ya inganta wallahu alam wa sai ya ce wa sirri annahu ghairu sahih zuciyata na gaya min bai inganta ba kaga shi ba malama hadisi bane amma zuciyar shi tana da sauran hankali yace walam ajid fihi dhawqu ijtima dhawqu ijtima annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa ma kanu ya atamiduna ni ban ji yayi kama da abinda da sa annabi suke ba alama balaga na fi hadal hadisi ba mu labarin sa annabi suna taruwa shi da sahabbai suna kida ana yaga riga ana ihu ba wai abal qalbu qubulahu zuciyata ba ta karɓi wannan ba wallahu alam bi zalika kaga shi da kanshi da ya kawo zuciyar shi ce ba ta karɓa ba domin a cikon hadisin an ce da wannan mutumin ya kawo wannan waƙa, sai wai hadda annabi da sahabbai kawai suka fara gyaɗa kai suna suna rangaji daga wannan shi ma magana ce mara inganci ba ta da inganci ko miskala dharratin wa hadha aidan mawdu'un mala yace wannan ma na ƙarya ne bittifaƙi ahalil ilmi da haɗuwar malaman ilimi gaba ɗaya kadhibun muftaran ƙarya ce ƙerarriya a cikin littafin ibn taymiya ha ila yau al baina awliya illahi wa awliya shaitan nan ma yayi magana akan wannan mas'ala sai kuma kamar da muka faɗa uh, al-imam zahabi a cikin littafin shi uh, abin nan al-mizanul i'tidal fi naqd rijal a inda ya tuhumci wani mutum mai suna ammar ibnu ishaq da ya zo tarjamasa ya ce yana ganin wannan mutumin shi ne ya ƙirƙiri wallazi ikhtalaqa eh, wada'a latifi khurafata na fiha hadha an-nashid shine kirkiro ƙarya take dauke da wannan wannan waƙen cewa sa annabi sallallahu alaihi wasallama da mutumin ya yazo yana yin waƙan su ma wai sun tarawa idan suna yanayin ɗariƙa suke nan suna rawa suna buga kafa har wani in yi zuciya ya faɗi ya suma a ce ya yi wusuli wani ya kama rigar shi ya yaga wani ya kaza suna yin kamar yan bori wai su annabi ma suka yi ta yin wannan a shekul albani a cikin abda'ifa lamba hadisi na ɗari biyar da da hamsin takwas ya tabbatar da raunin wannan riwaya da cewa ta ƙarya ce haka al'alusi al'alusi mai tafsiri ah, tafsirin ruhul ma'ani duk da babban malami ne yana da alaƙa da ɗariƙa ta sufaye amma za ka gaya da manganu masu adalci akan wannan masail din to shi ma ya tabbatar da cewa wannan hadisin ya ce la asla ba yi da asali sam bi ijma'i muhaddisi ahli sunna ya ce da ijma'in malaman ahli sunna ya ce wa ma urahu wa za'ahu illa zanadika ni ina ganin ma zindiƙai waɗanda ba sa ƙaunar musulunci su suka ƙirƙire shi haka alusi ya faɗa a cikin tafsirinsa a cikin juz'i na goma sha ɗaya haka nan a cikin littafin almasno fi ma'arifatil hadithil maudu na mulla aliyin alƙari shi ma ya tabbatar da cewa mai rauni ne haka littafin tanzihu shari'atil sharifa tanzihu shari'a anil hadithil maudu'a na abul hasan al-kinani haka har ila yau cikin littafin ahadithul qusas na ibn taymiya duk waɗannan malamai ne wanda suke dakkan malamai sun tabbatar da cewa kisa ce da ƙarya amma abin takaici da haushi har yanzu zaka ji yan dariƙa suna huta da irin waɗannan abubuwan a wajen eh, shirye-shiryensu ko maganganunsu ko eh, activities ɗinsu na na dariƙa irin waɗannan na shashanci wa kadhalika ma yurwa min annahum tawajadu wa annahum mazzaqul kharqa wa nahwu dhalik haka na abin da ake rawaita cewa wai sun yi tawajudi tawajudi shine da yaren yan ɗari gudun shine wato su halarto zuciyarsu ta halarta cikin wani yanayi wanda za su fita daga ɗabi'a ana idan ana kiɗa ɗin ana rawa ana waka to za ka ga kuma daga ƙarshe sai mutum kawai sai ya rikice idan baka taɓa gani ba kana iya zuwa da youtube ne ka duba akwai su da yawa videos na irin wannan da ake musamman ƙasashen larabawa na irin su tunisia mauritania morocco nan ba su cika yi ba sosai yan ɗari uku za ka ga suna yin wannan abubuwan za ka ga abin mamaki za ka ɗauka ƙwaya suka sha ka ga mutum yana damfe yana tsalle yana buga kafa ana rawa a cakuɗe maza da mata wannan ya suma a kau da shi duk wanda yake so ya gani yana zuwa ya duba a youtube in a garin ku izala ta riga ta yi mamaya ba a yi za ka iya gani wai aka ce wasu annabi ma sun yi haka wa mazzaqul kharqa suka dinga yayya ga tsamman jikinsu saboda a lokacin akwai talauci ba kowa ke da kaya mai kyau ba idan mutum waye ya ji daɗin an ambaci Allah ɗin kawai sai ya gari gashi wa kullu zalika kadhibun lam yakun fil qurun thalasa duk wannan ƙarerai ne sam ba a yi su a zaman nan na farkon musulunci ba la bil hijazi wala bil shami wala bil yamani wala bil iraqi wala khurasana duk waɗannan yankunan na musulmai a lokacin ƙasar hijaz makka madina ta'if ƙasar sham dimashka da hims da alkhalil da baitul maqdis da ire-irensu da ƙasar yaman da iraki wato kufa da basara da wasit da rayu da makamantansu wala khurasan irin su hara su eh, fasa su bukhara da samarkanda da makamantansu duk waɗannan garuruwan manya yajtami'u ala hadha samail muhdas da ne sabur babu wanda aka saba samu wai za a dinga taruwa ana irin wannan taron in ka ga mutane sun taru a nan lokacin to karatu ake kamar yadda muka ji a baya karatu karatun hadisi malamin hadisi ya zo gari shine za a taru a saurara malamin qur'ani ya zo shine za a taru a saurara hatta taron wa'azi mun ji a cewa lokacin ba su ci ba taron wa'azi ba irin na kusa din nan ah, kun tuna kisa da makaranta a baya wanda su ya yahaya ibn yahaya al-layth al-andalusi da suka taso suka zo kasar madina suna zuwa sallah ta farko da suka yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama sallah sai wani daga cikin su tun daga can dama yana da karambani din da aka tsaya sai yayi wa'azi ya miƙe zai irin wannan wa'azin sai yara suka fara jifan shi da duwatsu manya kuma duk suka watsa suka ba shi waje sai su abin ya ba su mamaki ya za su zo madina kuma ana jifan masu wa'azi suna zuwa gidan makarantar maliku sai suka fara mashi tambaya akan wannan sai ya ce kwarai ko yaran sun kyauta da suka jife shi manya sun kyauta da suka watsa suka ba shi waje ma'ana maliku ya endorsing abin da aka yi sai suka ce to ya haka sai ya ce ai su mutanen nan garin su kanu ya ta mi'una alal ilmi sukan haɗu ne kawai su akan ilimi in kaga sun haɗu ilimi ake ba wai wata zancen ah, abin nan kisoshi ko wani taɗi balantana wani maulidi ko wani taro ko wani gayyata ba in kaga sun haɗu sun zauna to ilimi ne da aka idan malamin hadisi ne ya zo gari ko wani malami da ake jin labarinsa wani sai a tare taro na ban mamaki a kirga a ce mutum dubu saba'in mutum dubu ɗari mutum dubu talatin sun taru a gaban malami guda yana koya musu karatu to haka suke so a wancan lokaci karama ka da daraja ka shine ilimin da ka koyar da haka babu wani wuri da aka taba samu wai a ce ga wani majalisi mutanen waɗannan ƙasashen suna taruwa don a ji kiɗa ko a kalli wani ɗan ɗan drama ko wani makaɗi ko wani mai rawa ko ko mai abinka fadlan an an yakuna kana naziruhu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma a ce wai akwai ma irin wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman nan bayan shi ma babu ballantana zamanin shi wala kana adun yumazziqu thiyabahu babu kuma wanda ya kasance yana yaga tufarsa haka nan lafiyar salau wala yarqusu fi sama'in ko ya dosa rawa dan ana wani kida wala shay'in min dhalika aslan babu wani abu sam irin wannan a zamanin nan bal lamma hadatha at yayin da aka samu wannan takbir din ta da ƙura da muka ji suna yi a ƙasar iraki fi awakhiril mi'a thaniya a ƙarshen ƙarni na biyu wa kana ahluhu min khiyaris sufiya masu yin wannan abin sufaye ne mutanen kirki wa hadatha min jihatin al-mashriq allati yatlu'u fiha minha qarnu shaytani wa minha al kuma ya faru ne shi ma wannan ta can bangaren gabashin duniya inda aka samu a cikin hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tanan ne wato ƙahon shaidan zai bullo wato duk wata lalata tana za ta bullo ƙasashen iraki ta nan ne za a samu fitintunu qala shafi'i radiyallahu anhu da wannan abin ya faru shafi'i yake cewa khallaftu bi da shay'an ahdathatu zanadiqa yusammunahu taghbira yasudduna bihi nas anil qur'an na bar wani abu ana yi a bagadaza waɗanda suke yin shi wasu zindiƙai ne suna ce ma abin tagbiri suna katange mutane daga alƙur'ani a tare ana kiɗa ana buga kafa ana ta da kura wallazina shahidu hadha lagwa muta'awwilina min ahli sirqi wal ikhlasi was salahi ghamarat hasanatuhum ma kana lahum fihi wa fi ghairihi min as-sayyi'ati aw al-khata kaji nake isharar da su ibn tamiya yace mutanen da suke mutanen kirki suka yi zamani da ake yin wannan abu ko kuma har ma suka shiga ciki ana yi da su suna yi da tunanin mutane ne na kirki masu ikhlasi da salaha to muna fata wannan barnar da suka shiga ciki Allah ya sa ta ɗashe a cikin kogin kyawawan ayyukansu kamar yadda Allah muke fata ya gafarta musu sauran munanan ayyukansu domin sun yi wannan ne aul khata fi waqil ijtihad kamar yadda suka kuskure a wuraren da suka ijtihadi wa hadha sabilu kullu salihin salihi hadhihi al umma fi qata'ihim wa zallatihim wannan shine tafarkin dukkanin mutanen kirkin wannan al'umma game da kurakuransu da zamiyarsu wato ba za mu bi su a kai ba ba za mu ce bari kuma mu mai da abin ya zama daidai saboda wasu manyan sun yi ba ko mu juya shi mu kawo tawili mu ce ba laifi ba ne ba a za mu ce kuskure ne sannan fata Allah ya gafata musu tunda tawili suka yi sannan kuma suna da ayyukan kirki waɗanda sun fi wannan abin yawa wannan shine tafarki madaidaici game da ya ce game da malaman kirki na wannan al'umma ibn har hal littafi yana da shi akan wannan mas'ala shine raf'ul malami anil a'immatil a'lam ɗauke zargi daga manyan malamai malami ne muna san shi muna kaunar shi ya koyar da mu ko ya koyar da malaman mu ko mun ci moriyar ilimin sa ko an karantar da mu falalarsa mun ji labarinsa to za mu mashi addu'a kirki za mu mori iliminsa za mu yayata ambatansa wannan shi tafarkin mutanen ahalus sunna salafiya idan muka same shi wata rana cikin karatu ko bincike yayi wani abu kuskure ko ya faɗi wata magana wata ke ba daidai ba ko wata zamiya ta ja shi ɗan adanci ko san kai ko ta asubanci da mazhaba ko kuskure ko rafkannuwa to ba za mu bi shi akan wannan ba ba za kuma mu yi mata ta'awili mu ce sai mai da ta daidai ba ba kuma za mu shanna'a mishi mu ta zagin shi mu ta zargin shi akai ba za mu tsaya daidai wadda ne mu ce to wannan abun kuskure ne amma ga daidai Allah ya gafarta mai tun cikin sahabbai haka muke bin su da wannan a cikin sahabbai akwai da suke da fatoyi na kuskure a fiqhu alal misali abu abu abu talha mijin uwar anas ya ba da fatawa akan cewa da azumi zaka iya cin kankara kankara ka dinga sawa a bakinka tana narkewa ya ce ai ba abinci bane ne kuma yana yin haka a aikace a cikin watan ramadana kaga wannan kuskure ne karanta musamman ibnu abi shayba da sunan bai haki al-kubra diskuto wannan kuskure ne Khalid ibn walid yana da fatawa akan cewa babu laifi dan ka dan ci wani abu kamar aya ko ridi ko cingam da azumi shi ma kaga wannan duka kurakurai ne ibnu abbas yana da fatuwa akan auren mutu'a kuskure ne wannan umar dan khattab yana da fatuwoyi waɗanda ya yi su da kanshi ya yi nadama akan wasu daga cikinsu kamar hana auren wannan mai sunanta ummu walad kamar mas'alar saki uku a kalma daya da dukan mutane suna kukan mutuwa har su suna kukan duka har ya ji musu rauni da ire-iren waɗannan kaga duk waɗannan kurakurai ne su da kansu sahabbai junansu sun kuskurantar da kansu akan waɗannan ga mas'ala akan hadisin alma'u min alma' wanda har manzo Allah sallallahu alaihi ya mutu mutanen Madina suna bada da fatawa akan cewa idan mutum ya kwanta da matarsa sai in yayi maniyi in bai yi maniyi ba sai dai kawai ya wanke kan azzakarin sa ya tashi sai da aka zo aka ce wa Umar ga Zaid dan Thabit can yana bada fatawa akan wannan hadisi na cikin Bukhari da Sunan Abi dauda sai Umar ya aika ya ce a je a zo da shi da shi yanzu yanzu nan ana zuwa da shi ya ce ya man ya zalimun li nafsi ya kai wanda yake cutar kanshi yace a balagat bikal waqaha an tuftiya fi masjid rasulullah sallallahu bi khilafi sunnati kai yanzu lalacewarka ta kai ka dinga bada fatawa a masallacin manzo Allah kai ka zama malami kenan zaidu haka na bada fatawa ta saba ta manzo Allah a masallacin shi kuma saboda rashin kunya yace me nayi ya Umar yace an ce mun kace kaza yace i haddathani zalika umumati dangin ubana suwan da suwan suka bani hadisin ga ma ɗaya a sa a zauna a majalisar Umar sai umar ya ce mashi kai ka bada fatawa haka ya ce ni haka na ji ana faɗa duk garin na haka muke umar nan da ne ya ce a je a tara su gaba ɗaya ya tara su ya ce waye yake faɗan kaza sai da ya musu kaca-kaca ya ce in na sake jin wani ya ba da wannan fatawar sai na hukunta shi ya sa wasu daga cikin sahabbai suka faɗi fatawar da annabi ya kwana akan ta cewa iza jalasa fi shu'abiha wajahadaha faqad wajaba ghusl anzala dogo mas'ala ce kuma fitul bari tana nan so irin wannan suna nan da yawa a fiqhiyat suna nan da yawa tun daga cikin sabai kenan wanda kuma sune jil na al'ummar da muka fi girmamawa a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na ahlus sunna a matsayin mu na yan salafiya sannan ta fuskar ijtihadat su game da misali fitintunin da suka faru na jamal da sufina da kashe sayyidina uthmana da abin da ya biyu baya akwai sahabban da ɗaiɗaiwa suka faɗi wasu maganganu ko suka ja wata batta ko wani janibi wanda inda ta haƙiƙa da suka yi kuskure ne amma duka ba ma zagin wani ba ma aibata wani ba ma cewa wani bai kyauta ba ko wani shine mara gaskiya ko mu ce wani dama munafiki ne irin yadda yan shi'a suke ko yadda ba suke ko yadda khawarija suke duk ba ma yin wannan sai mu ce Allah ya gafarta musu kuma ma ba ma ma ambatan waɗannan abubuwan su zama wato su ne mahallin tattaunawanmu da bincikenmu sai dai in karatu ne ya kawo ta kai yan karatu ya kawo ta kai sai mu ce to an yi kaza an yi kaza an yi kaza shikenan sai a wuce amma ba za mu mai da shi shine dandana mu yanda yan shi'a suke yi ba yan shi'a sune ne suke dandana akan wane ya ce kaza an ci amana fatima an yi mata kaza duk shekara su yi bikin tunawa da gadiru khum kaza eh, eh, eh, raziyatul khamis mu ta yin waɗannan fitintunan ba ma yi ba ma ba za ka taɓa jin mun zo misali ko mu zauna mu ce za mu yi tarihin mu girtu ɗan shu'uwa da labarin cewa ya yi zina ba ba za ka taɓa jin wannan ba domin ko babanka ne aka taɓa tuhumar shi da zina ba za ka dinga yin labarin ba tuhuma ce ba ta tabbata ba amma ba labarin da za a dinga kawowa ba amma labarin yana nan a cikin eh, littafin eh, abin nan eh, sharhu ma'anil athar na na al-imamu at-tahawi da ibn abi shayba a cikin musannaf da malam baihaqi a cikin sunan kubra kuma labari ne tabbatacce cewa wasu ne suka shirya mishi dama shi muka dan shuba ya kasance mutum ne mai bala'in aure saki kaga wannan ma babu kyau annabi ya hana amma sahabbai sun yi hasan dan aliyu yana yi har yana har aliyu na cewa kar ku dinga bashi ƴaƴanku aure suna cewa ba ruwan za mu bashi muna so ne mu haɗa jini da da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu gurtu dan shuba ya auri mata sun kai 70 akwai ran aka ce ya zo Madina ya zo ana an yi wata rasuwa haka mata sun zo suna gaisuwa a gidan rasuwa shi ma ya zo gaisuwar rasuwa sai ta dadda mutallaqatihi tis'atan min mutallaqatihi mata guda tara duka wanda ya taɓa sakin su duka sun zo gaisuwa tare kuma duka suka ce mashi ina kwana <laughs> haka dai ya amsa ya wuce to ya auri wannan yau ya saki waccan ya auri wannan baya taba rabuwa da mata hudu koyaushe to shine sai suka ganshi su abubakara da abubakara da shi garinsu ɗaya amma ba sa shiri sun na ƙasar basara tare ba sa shiri sai suka ganshi wata mata ta shiga wajen shi sai abubakara ya je dinga gayyato mutane ana zuwa ana lekawa kaga wanda bai kamata su yi haka ba daga ƙarshe ya zo zai musu sallah kawai suka ce ba za ka yi mana limanci ba mu fasiki ba zai mana sallah ba suka wa da umar cewa mun ga kaza mun ga kaza mun ga kaza umar ya ce nan da nan su taho madina ya ce ma abu ya ce ma shi ma mugir ɗan shuba ya taho har yake ce mashi inda gaske ne ka yi wannan abin to li an ta kuna kad mutta qabla ha bi 20 amana khairan laka da ka mutu shekara 20 baya ma da ya fi maka alheri aka zo abubakar ya bada shaida wani ya bada shaida wani ya bada shaida sai aka zo ziyad ibnu abi shine shaida na karshe umar a cikin firasarsa yake cewa wannan yaron zai faɗi gaskiya yace ba da shaida yace to ni dai ban gaza na ba laqad ra'aitu shay'an qabiha ni da ga wani abu da bai mun ba kawai dama me kai ka je ka leka ɗakin da wani ya shiga da matar shi shi ya ce shi ya ci gaba da cewa matar shi ce matar shi ce ba wata bace su kuma suka rantse da abin da zai kashe su cewa a ba su yadda ba matar shi ce shine abin da zai ke ta faɗa nan ba kuma yanzu wannan hadisa ce ƙwaya ɗaya sai a yi ma duka sahabai hukunci da ita daga cikin fikun da malamai suka fitar shine cewa dama in dai ka zama kana yin hulɗa da mata to zaka zama mahali na zargi to shi kuma yana yawan duk wanda ya gani yana so zai aura ya yi aure aure ba dan kankani ba shine Umar ya sa aka musu bulala su waɗannan uku kuma ya ce ku tuba sai a ci gaba da karɓar shaidar ku sai shi abubakar da ya miƙe ya ce na rantse da allah na gan shi ya yi kaza umar ya ce kai a ƙara mashi bulala tukunna ma sai aliyu ya ce in ka ƙara mashi bulala to sai ka hukunta shi ma wanda wanda idan ka ƙara mashi bulala to yanzu ka mashi bulalan wannan ƙazafin ne to yana ka karɓi wancan na baya kenan sai dai ka kashe mugirta ɗan shu'uba to kaga yanzu wannan kisa ba za ka taɓa jin mun zo muna labarin ta ba ba ruwanmu da ita amma in karatu ya kawo kanta to dole za a faɗa kawai a wuce duk irinsu suna nan to sahabbai ma kenan ballantana kuma na bayansu ballantana na bayansu ballantana malaman da muke rayuwa da su yanzu ko manya na nan kusa kowa akan wannan ma'aunin ake auna shi in yayi daidai a karɓa idan an gane ba daidai ba ne za a wurgar da magana ba tare da cin mutunci ko ɓatanci ko kuma ta zama dalilin raina shi ba ba kuma za a ce bari a goyi bayan shi da ƙarfin tsiya akai ba mu gane ɓangarorin guda biyu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 ba aliyu ne ce a ƙara mashi haddi ba shi umar ne ce a ƙara mai haddi ya ce to abinda aliyu ya ce ya ce in ka ƙara mai haddi to sai an yi mugira haddi shi ma saboda matsala ce ƙwaya ɗaya ba a haddi biyu idan aka yi haddi na biyu to ka soke wancan haddin kenan to in ka soke haddin da ka mishi na baya to ka karɓi magana kenan in ka karɓe ta to sai ka yi wanda aka yi zaban haddi abin da malamai suka faɗa kenan game da wajihin mas'alar ko kana da wani wajihi ne daban eh cewa ya ƙara faɗa to shi umar yana ganin tunda ya ƙara faɗa yanzu wani sabon kes ne sai shi kuma aliyu ya ga a ai maimai ne idan ya zama sabon kes to to wancan na baya an karɓa kenan tunda magana ce dai da ya faɗa ya ƙara faɗanta ba za a mai hukunci a kan su biyu ba to idan za ka mai hukunci yanzu na biyu that means ka yi naskun hukunci na farko idan ka yi naskin hukuncin ƙazafi akan na farko ya koma hukuncin maganar da ya faɗa kenan gaskiya ce haka dai malaman suka yi ƙoƙarin su bayyana matsala hatta hatta jama'a hatta bincike za ku ga ibnu uh, zahabi yana yawan faɗa cewa akwai maganganun da uh, suka shafi manya ba a ruwaito su sai dai kawai kaji ya ce uh, kaji suna cewa abubuwa da wahadatha shay'un ko ya ce wahadasar fitanun ya tulu sharhuha yakan yawan faɗa wannan magana saboda hatta kai ta bincike akan masail wanda suka shafi mutuncin mutane da rayuwarsu da tarihinsu don sai ka gano mai laifinsu hatta wannan ba zai kai ka zuwa ga ɗa mai ido ba galibi galibi bai tikewa da kai zuwa ga ɗa mai ido don kowane mutum yana da wasu naƙasoshi ko aibobi da za ka iya gani to idan ya zama ka zo kana shahara su ko da ko gama garin mutane ne ka dinga shahara labarin aibinsu to abu na farko shine kana musu gulma kana faɗan aibinsu kana kwashe zunubinsu kana sawa kanka shine mafi karanci idan kuwa ma manya ne to kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa wajibi ne akan mutum ya girmama mutane uku as-sultan wal alim yace wal ajuz wajibi ne ka girmama sarki yace wanda ya wulakanta sarki to zai wulakanta duniyarsa wanda ya wulakanta malami ce to zai wulakanta lahirarsa wanda ku di wulakanta tsoho to zai yi wulakanta tsohonsa na manta waye yake faɗan magana da lafazinta a cikin littafin abin nan hilatul auliya na abu nu'aymin al-asfahani a takeice wannan shine tafarkin jama'a da malamai suke bi kuma har yanzu ina ganin ma kamar a zamanin nan mun bukatan wannan tarbiyyar saboda akwai ta'assubanci da ke tasowa da dama akan malamai sai a ƙulla wata wato munazara ko wani cece ce akan wasu malamai wanda sun yi wani kuskure ko kuma wanda sun faɗi wani abu ba daidai ba idan malamanmu ne sai mu kiyada da rashin daidan wannan abu idan malaman wasu ne sai mu maza mu ce eh kuskure ne wato kowa so yake kawai ya kara nashi a'a annabi kawai ake karewa shin wane ne ya dace da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai sai a kara magana shi a matsayin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ko ijtihadi ne wato kowa sa ce to ana akwai sassauci akwai sauki wadda ka gamsu da ita sai ka bi wanda baka gamsu da ita ba idan za ka iya warware ta a ilmance babu laifi ka warware ta amma ba tare da ka wulaƙanta mai ita ba ko kuma wanda ka saba mishi ka ce dole sai ka nuna akan kuskure yake alhalin saɓanin saɓani ne a cikin muhalli na ijtihadi ba saɓani ne fi muƙabilin nusus ba to wannan naga zai taimaka mana wajen rage wa kanmu fitintunu da rigingimu da suke faruwa a tsakankanin mutane musamman ahlus sunna musamman a wannan zamunna Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba yau insha Allah next week ba za mu yi karatu nan ba sai upper week upper week nan sallah ba ta yi ba ko eh